ina muke karanta muku littafin bakin ganga wallafar Asminat Siyan. A firgice miƙe tare da cewa Aziza duk kunya irin ta 'ya'ya mata da aka sani a daren farkon su amma babu shiri ta miƙe da cewa Anwar kai ne ya ce kwarai kuwa ni ne sai kuka sai suka rungume juna kamkam cikin kuka ya ce aziza dama baki mutu ba ta ce kai zan tambaya anwar ashe kana nan amma ka bar ni da dakon soyayyar ka babu lokaci bare mu yi labarin menene alakar aziza da anwar amma kuma za mu ji daga baya don akwai wani ɓoyayyen al'amari haka suka rungume juna anwar ji yayi kamar an wanke masa zuciya ango mansur har yanzu zuciyarsa harbawa take yi kar ya ga sun burin zuciyarsa addu'arsa ya tsananta tare da limshin idanuwansa can dai ya dake ya zura hannu ga mayafinta yana budewa amaryarsa ta sunkwar da kai ƙasa a hankali ya sa hannayensa bibiyo tallafe fuskarta yana ganin zina babu shiri ya sa kuka tare da manta gabas ya kalli yamma ya yi sujjada sannan ya ce allah na gode maka da ka yi min wannan kyautar mansur har da su subutar baki ya ce i love you allah sannan ya dawo suka kalli juna ido cikin ido kuma kowa ya sun koyar da kai ƙasa a zuciyarsu tambaya iri ɗaya ce anya za su iya zama kalar miji da mata kuwa da kirar ko hannunta ya ce baki farin ciki da zamowa ta miji a gare ki ba ko shiru ta yi sai hawaye masu ɗumi mai kuma daɗi suka sako daga ƙwayar idanuwanta bai bari sun zubo ƙasa ba ya zira harshe ya lashe su sannan ya ɗago kanta ya ce stop crying my wife zai koma lasa kenan sai hindatu suka diro tare da cewa lokaci ya cika a dururuce mansur ya sake ta tare da cewa gamunan alamin na ya ja hannun mansur don har tuntuɓe yake yi ko me yasa oho amma zuciyar nan tasa fes take a yau kamar auduga suna ta tsokanarsa hindati ta ce kukan daɗin nan ya isa haka zina harar wasa ta aika mata tare da cewa yayana ne fa angon suka ce ai mun sani ta so mu tafi haka ta jawo hannunta zina ta sake shiga ban daki ta yi wanka aka sake yi mata makeup gaskiya ta yi kyau sosai sannan da taimakon sai hindatu ta sanya riga fara mai tsawo sosai aka yana mata guntun mayafi sannan aka bata takalmin da duk wahala ba zai bari ka yi gudu ba saboda tsabar tsini shi ya sanya ma aka yi shi da igiyoyi papar zina ta ce ba za ta fita haka ba ana ganin jikinta a waje kayan gargajiya mansur ya sanya shadda ce koriya ɗanya shaf sai hula da manga yar gaske ya aza kokon kansa fuskarsa sai murmushi yake yi hasken fatarsa ya kara bayyana sannan ya yi barin turare sosai ya fito kowace da shewa abokanansa ke yi masa wai yanzu ne ya yi aure shi ko sai washe baki yake yi garin shiga ya taho da amarya a faduwarsa biyu saboda tsabar rawar jiki ita kam amarya dama tana amfani da wani turare ne mai taken ba da kamshi da kanki amarya ta yi bala'in kyau haka ya shigo gaban su hindatu ya riko hannun kanwarsa sai kunya take ji kamar ƙasa ta tsage ta nitse haka ake ta yi musu baya baya suna wata tafiya mai burge wanda ya gani mota uku ce ta sa sa tsakiya gidan baya suka zauna dab da juna har suna jiyo numfashin junansu suka yi lamo babu abin da ke tashi sai sanyi mai ratsa jiki sun je daidai wani guri suka tsaya domin a nan ne za su haɗu da amarya aziza ko da suka yi fakin sanuwar har sun iso su ma mota uku ce kuma shiga iri ɗaya iyaye suka yi aziza na lafa kirjin mijinta ƙara shirya motocin aka yi waɗanda amare ke ciki suna tsakiya sai kuma guda biyu a gaba guda biyu a baya tafiya suke yi a hankali kasancewar dare ne babu kowa a titi cikin ƙanƙanin lokaci suka isa hotel ɗin abokanai suka yi musu rumfa gurin bude motocin a hankali suka fito kai tsaye suka yi ciki ai kuwa sai tafi ake yi yayin da angwaye sai murmushi suke yi amare kuwa zuciyoyin murna suke yi ganin yadda suka haɗa jama'a har suka isa gurin da aka tanada domin su flasha kawai ke tashi ta ko'ina sannan kiɗa ya canja daga bisani aka ba da tarihin dr mansur da matarsa zina sannan aka ba da na anwar da matarsa aziza sai tafi ya koma cika kunnen jama'a har sai da wani mai shela ya ce a saurara sannan aka samu arzikin yin shiru zina sakin jikinta ta yi ganin yadda ɗaya amaryar ke nuna wayewarta a fili haka ita ma sai ta dinga barin sako wurin yadda ake ɗaukar yanayin hotunan da mansur sannan aka buƙaci fitowar amaren da mazajen su aka kosaki ki waƙa ashe haka zina ta iya rawa gaskiya ta bar rekod ko aziza babu laifi dr mansur ma ya cashe abokai kuwa sun yi barin naira haka har karfe hudu na dare sannan aka tashi tare da kai kowane ango gidansa gaban zina bugawa yake yi jin tsit kuma mansur ya kulle kofa tare da shigowa da katuwar leda a hannunsa ajiyewa ya yi sannan ya tsaya can kuma sai ya ce ki je ki yi wanka ni ma zan yi dukkaninsu kowa ban ɗaki ya faɗa tare da yin wanka shi dai jallabiya fara ya saka saboda kunyar ta yake ji ita ko da gaske ta yi shirin bacci cikin rigarta mai share shara komai a buɗe yake fitila ya kunna suka samu yalwataccen haske tunda ta zo duniya bai taba jin kunya kamar yau ba shi ma ya ji nauyi sosai amma kuma ya basar kallonta ta yayya ce matar ya matso gare ta ita ko sai jan bacci take yi tana kare jikinta saboda yadda ya kura mata ido a ranta tana ayyana gaskiya maza ba su da kunya shi kuwa gogon naku ko a jikinsa nan ya fara fitar da kayan da ke cikin leda gasassun zabi ne a ciki sai kuma manyan ice cream da wasu dai kayan tabawa tunda ya yago naman nan ta fashe da kuka mai sanyi babu shirin ya jawo ta jikinsa yana kallon yadda hawa yanke sauka a kirjinta tare da tunanin ta ina zai fara domin dai baya tunanin zai iya yin asarar wannan daren Cikin wata murya da bai san yana da ita ba ya ce, Please stop crying, yana shafa fuskarta a hankali. Lafewa ta ya kirjinsa kamar babu ita a jikin, sannan ya ta shafa fuskar ta ya ce, ki sha wannan dan na san cikin ki babu komai kai ta girgiza alamar a yace to shikenan bara na baki da kaina haka ya ya tsoka ya saka mata a baki amma ta kasa taunawa ga yunwa ta daba cikinta cikin murya kamar zai yi kuka ya ce don Allah ki ci karki illata min ciki na kin ji ya langwabe kai tare da mayar da wanda ta kasa cinyewa bakinsa ya ƙara yago wani ya bata a hankali take ci yana haɗa mata da madara mai sanyi sai da ya tabbatar ta koshi sannan ya ajiye ta kamar wata yar bebi sannan ya sauko tare da janye komai ya kashe fitila suka samu duhu mai sauƙi Zainab duk ta naɗe jikinta a hankali ya kwanta dab da ita sai ƙara shige jikinta yake yi yasa hannu ya jawo ta babu shiri ta ce baban Yusra me kake nufi ne dan Allah ka bari ni fa kanwarka ce ka yi na roke ka wani lallausan marmashi ya saki ya ce haba dan Allah ba na son ganin kukan nan naki dan Allah ki bari kin ji ya ƙara manno ta jikinsa irin rikon da ya yi mata sai da ta ji wani abu ya tsarga a jikinta gaba ɗaya Mansur dai bai kyale zina wannan daren ba sai da ya raya shi cike da sau da ƙaunar matarsa. Bayan komai ya kammala suka gyara jikinsu suka kwanta bacci. Bacci ne mai cike da tarihi ya ɗauke zina. Washe gari da tashi da wuri dama shi gwani ne wajen iya girki ya fada kicin. Ruwan ti ya ɗora ya kuma fasa kwai tare da sa kayan haɗi yadda ya dace ya soya kwan kamshi ne kawai ke tashi. Bayan ya haɗa komai ne ya shiga ya sake yin wanka tare da ɗaukowa kai tsaye bedroom ya wuce ya jiya ƙasa ya zagayo ta bayanta a hankali yake mata tafiyar tsutsa a wuyanta zuwa kunnanta cikin sauki ta fara buɗe wutsiyar idanta sai ya ki tsayawa murmushi kawai ta yi tare da motsa jikinta alamar ta farka kallonta yayi yi ya ga idanta ya ɗanyi zurfi ya ce yunwa kike ji ko ƙanwata hannu ta sa ta rufe fuskarta ya janye hannun tare da cewa kar ki rufe min fuskata gara ki bari na kalla bata limshe idan ta ta yi sannan ya je daidai saitin kunnen ta yarda mata cewa ki ta so ki breakfast kin ji tare da riko kafaɗinta ya ta da ita zaune sai kallon juna suke yi ya ce mata Allah ya yi miki albarka hakika jiya kin wahalar da doctor Allah ya sa karki ci gaba da bani aiki zumburo baki ta yi ba tare da cewa ufan ba Nan ya fara tsokanar ta da irin abubuwan da ta dinga faɗa masa jiya, kuka kawai ta saka masa jin yana tuna mata ta hanyar zolaya da sauri ya tsaya ya ce tuba nake yi tare da jan hannunta ya kai ta ban ɗaki da cewa ko na taya ki ne rufo kofar kawai ta yi amma ya ki tafiya har ta kammala ta fito ta sha mamaki ganin yadda ta bar shi a nan haka ta fito ta same shi da sauri ya taro ta suka shiga ciki zaunawa ta yi shi kuma ya dawo gefe dab da ita ya dinga bata abincin dama yunwa take ji hakan yasa ta saki jiki tana ci har sai ta ji babu daɗi sannan ta ture ya ce alhamdulillah shi kuma ba zai ci ba wai sai ta bashi ita dai a ta ce ashe dokto ba shi da kunya sannan cikin dakiyar zuciya ta fara bashi sai shagwaba yake mata yana wasu abubuwa irin na ƙananan yara haka ya kare cin abincin tare da miƙewa yadda ya yi da bakinsa abin sai ya ba wa zina dariya ta lumshe idanuwa ba ta yawo ne ba ta ga ya sunkuce ta gaba ɗaya ya zaunar da ita akan cinyarsa kallanta kawai yake yi bai ce komai ba can kuma sai ya koma gefen kunnanta ya ce zina wallahi ina son ki ban san iya adadin yadda nake kaunar ki ba ga mamakinsa sai ya ga ta kalle shi ta yi masa murmushi tare da ƙura masa ido kawai Sha'awar ta ya sake ji amma ya danne saboda idan ya bi zuciyarsa komai zai iya faruwa. Murmushi shi ma ya sakar mata sannan ya ce zo ki shirya kin ji yana kokarin riko hannunta babu musu kuwa ya sauke ta ta miƙe tafiya take yi kamar wadda kwai ya fashewa a ciki har saka isa dressing mirror da kansa ya jawo mata kayan da za ta saka lis ne mara nauyi lemon green ɗinkin doguwar riga kuma ta karɓi jikinta sai kunyarsa take ji amma bata san me yasa ta ki cewa ya tafi ba haka ne ta shirya ya ce wow ina matukar farin ciki matata ta yi kyau sosai zo mu yi hoto kin ji haka ya karo kai yana ta ɗauka ita dai mamakin sa duka ya cika zuciyarta a ranta ta tuna umaima ta ce dole ne ta haukace a kan san mijinta domin ya iya tafiyar da mace yadda za ta so shi sannan ya ce duba ki gani sun yi karɓa kawai ta yi tana kallo sai ta ga yana ƙoƙarin cire kayansa gabanta ne ya faɗi a ranta ta ce me kuma zai yi a fili kuma tsare shi ta yi da kallon tuhuma wani kalar murmushi ya yi tare da ɗaga mata gira sai kawai ta saka kuka hannu ya ɗora a kai ya ce stop crying abin da kike tsammani ba shi ba ne kaya na za ki ɗauko ki sanya min sai mu je babban falo ki ga iya da yaranki wani sanyi ta ji da azama kuwa ta miƙe ta ɗauko masa wata shadda ta ce ga su limshe idanuwa ya yi tare da cewa samun haka dai ta saka masa komai hula har da agogo sannan ya ɗauko turare ya sanya mata ita ma ta saka masa riƙo hannunta ya suka yi waje kallonsa ta yi ta girgiza kai ya sunkuyo ya ce idan ba za ki je ba sai mu koma ciki dama ni ban gaji ba da hanzari ta ce a'a mu je haka ya sakale hannunta suka tafi tun da aka kai falon ta cire hannunta da sauri ya kalle ta murya ƙasa ƙasa sosai ta ce dan Allah ka yi haƙuri har mu koma kaga akwai yara promise ya faɗa yana kallonta kai ta ɗaga masa alamar e ya yi gaba tana bin sa a baya har ƙasa suka tsugunna suka gaida iya zina sai kunya take ji gani take iya ta san komai game da ita yara kuwa baccin su suke yi abin su ita ko zina ji take yi tamkar ta nitse a ƙasa ganin haka da iya ta yasa ta ce dawo nan zina ta babu musu ko ta dawo ta sun da kanta ƙasa mansur babu kunya ya dawo dab da zina ya zauna ya ce iya kunya ta yi wa 'yar nan taki yawa murmushi ta yi nasu na manya ta ce ai tana da gaskiya Suna zancen ne Yusra ta farka ta ce mami yaushe kika zo? Arman ma farkawa yayi duka suka rungume ta. Mikewa ta yi ta ce ku zo na kuskure muku baki. Aiko Mansur ya yi ya rike ta tare da cewa ni ne zan wanke ya zaunar da ita. Zina kuwa sai ta ji wani irin abu ta yaya za ta iya kallon iya abin da ɗanta yake mata a gabanta sai iya ce ta ce mansur gaskiya kafiya tsokana kamar kai ka saba wankewa ke je ki wanke musu kinji zina kan bata ko kalli iya ba ta mike cikin hanzari ta bangaren ta lamo ta yi kan kujera ta ce kai gaskiya maza ba su da kunya musamman maman sar a gefen amarya aziza ma haka abin yake har sun kimtsa kansu anwar sai rawar kai yake yi ana rarrashi Anwar da Aziza masoya ne tun asali a wani hari da Boko Haram suka kai na Maiduguri komai ya tarwatse babu mai tunanin wani. Anwar ya tsira shi da iyayensa suka dawo Sokoto. Haka ma Aziza ita da mahaifiyarta suka tsira babansu ne ya mutu. dan haka dama sun san abba suka sauka a gidansa sannan daga baya ya ba su gida. ba su yi tsammanin haduwa ba sam kuma Allah ya raya su a shaida ma dai Anwar din shine mijin Aziza haka dai rayuwa ta ci gaba kowane sashe bayan sati biyu zina komai an iya tana kicin tana aikin breakfast Mansur ya shigo ya cafko ta baya a hankali ta juyo tare da sakin wani murmushi da su kaɗai ne suka san ma'anarsa ya dinga shafa mata kai ita ko ta riƙe wuyansa sai tsalle take yi yana gocewa haka dai ya taya ta saka kammala hada abincin bayan sun kammala breakfast ne yake gaya mata hutunsa ya kare kuma patient na bukatar sa a asibiti idansa ne suka ciko da kwalla yayi saurin tarot tare da share su yace haba dan Allah baby na al'umma na nema na kar ki kashe mun jiki kin san idan kika ce na zauna wallahi babu inda zan je kamar zai yi kuka yake maganar suka zira wa juna ido ya ce me kika ce na je ko kuma na zauna marmishi ta yi ta ce ka je mijina ina maka fatan nasara rungume ta yi tare da cewa yauwa zo ki shirya ne kwana biyu na fara ajiye tumbi Allah ya sa ke ma ki ajiye tumbin bebi fuskar da ta rufe ya ce malama budewa za ki yi dukkaninsu suka kyalkyale da dariya haka ta shirya shi cikin sit ya yi kyau sosai ta ce ka yi kyau fa sannan ta zube a jikinsa ya ce ko za ki canja min shiga ne kai ta girgiza tare da cewa me zan girka maka yau murmushi ya yi sannan ya yi mata kisa a goshi ya ce abin da kike so matata haka ne suka yi hira sannan ya fita lokaci sai ja yake yi kwanji tashi babu wuya su zina har an shiga wata shida da aure tana kwance a kan cinyar Mansur sai shagoba take yi masa wai yanzu yana jimawa a wurin aiki. Kis ya yi mata don ta tsaye da maganar amma kanka ce kwabo sai amai hannunsa ya tara a gurin daga ita harshe duk jikinsu ya lalace haka ya ɗauke ta suka wuce ban ɗaki bayan sun kara tsaftace jikinsu sannan ya dawo da ita ya kwantar ya gyara gidan dawowa ya da sirinci a hannunsa ya ɗebi jininta ya yi test nan take ya ga ciki ai kuwa da gudu ya rungume ta yana faman murna a duniya ya rasa irin kyautar da zai bawa zina ya kai hannu ya shafa cikinta a fili ya ce da gaske ne na yi ajiya a nan allah na gode maka sannan ya ce Allah ka zama shaida duka zuciyata na bai wa zina lamo kawai ta yi tana jinsa ita ma gefen aziza ciki har ya fita ga alama ma ba za ta ba wata tara kunya ba domin da wuya ta tsallake su Shi kuwa ɓangaren tahir har yanzu ana nan ana ganin duniya. sai ya yi bara yake samun abin da zai ci da kyar wata rana ma da yunwa yake kwana abin duniya duka ya dame shi hakkin jama'a sai bibiyarsa yake yi kwanci tashi har cikin zina ya kai wata na tara ya yi girma sosai kowa tausaya mata yake yi gashi iya ta tare a gidan baba ibrahim kuma da yusra da arman suka tafi dole mansur ya ajiye aiki don idan ta zauna a guri ɗaya da take iya komawa wani gurin kafafuwanta duka sun kumbura Mansur ne ya zo ya kawo mata kifin da tace tana so cike da tausayawa yake bata tana ci. Kaf ta cinye shi ya ce a ƙara miki ta ce eh, a ransa ya ce Allah ya sa ba rabanki ne kike cinyewa ba domin gaskiya abin ya yi yawa. Sai kuma ya ji kwalla tana zubo masa yaya zai ji idan ya rabu da tsokar rayuwarsa. nan take kuma ya kau da wannan zancen daga ransa yana tashi ya ji ta yi ihu da sauri ya juyo tare da cewa lafiya ya rufe hannunta ta yi tare da cewa ciwo nake ji mansar gaba ɗaya ya ɗauke ta ya kai ɗakin da yake aiki VE ya yi mata haihuwa ta zo ta fara abin da ya dace can kuma sai ga yara 'yan mata guda biyu masu kama da zina ne ko kuwa mansur ne duk dai ga su nan murna kamar mai gurin iyayen sai da ya ga mai mata komai sannan ya shaida wa 'yan uwa da abokan arziki yara kam sun ga jama'a amma mata ce ba za ta bar zina ba dole ne za su tafi da ita mansur kamar zai yi kuka amma baya iya ja da su haka dole ya bari aka tafi da ita ko zina bata ji daɗin hakan ba haka aka tafi da ita wanka ma ke wa zina na kece raini ga kuma jama'a da ke zuwa gurin 'ya'ya mata masu kyau da haiba Mansur ya yi tattaki har inda Tahir ke bara ya kuma shaida masa kyautar da Allah ya bashi tare da matarsa Zina. A fili ya taya Mansur murna amma a zuciyarsa cewa da yanzu ni ne. Sai kuma ya fasa kuka tare da tuna ɗansa da ya fito daga cikin Zina. Haka dai Mansur kullum yana can gurin Zina har suna ya zagayo. Yara suka ci suna Amatul Rahman da kuma Amatul Rahim. Shagali ake yi sosai har Aziza ma ta zo goye da 'yarta Fatima. haka taron suna ya watse lafiya su amatin rahim na cikin koshin lafiya baban suna kula da su sosai haka ma kakanninsu abin dai ba a cewa komai bayan shekaru saharman an zama matasa yusra har maganar aurenta yake yi su amatin rahim suna school of nursing zaina kuma an koma hajiya an tashi daga matakin yara an koma sawun iyaye Mansur ma ya ƙara samun matsayi babba yanzu komai a hannunsu yake. Arman kuma ya kammala digiri ɗinsa na uku a Uganda kuma ya faɗa harkar siyasa ga dangadan. Mutane ba su damu da wasu surutan adawa da ake yi a kansa ba na cewa wai shi shege ne. su dai sun ce sun ji sun gani shi suke so arman mansur yabo yana ɗan kimanin shekaru 28 ya samu dan ƙarariyar kujera Hakika suna hutawa sosai da shi da mahaifiyarsa da ƙannansa da kuma mahaifinsa Dr. Mansur. Zina sai da ta zubar da hawaye lokacin da take kallon labarai. Shi yasa idan ka tsinci kanka a cikin kaddara kake haƙuri saboda baka san me Allah ya sa a cikin ka ba. Wataƙila ma dan gwagwarmayar da sunna ne a jihar ku. Kowa yana jin daɗin mu'amala da Hajiya Zinatu saboda kowa nata ne ba ta da bambanci. Aiki na farko da Arman Mansur ya ya gabato da shi shine kaddamar da santa 23 a kowace karamar hukuma a Sokoto. Duk namijin da yake ta haddin mace to kara tsaya komai kawai a dandatse shi. Wata uku da Arman ya yi an da zina jihar Sokoto baki ɗaya. Tahir ko kunya babu ya zo ƙofar gidan Dr. Mansur kuma mahaifi ga gwamnan Sokoto wai yana son ganinsa. Haka aka yi masa dukan tsiya sai ihu ya ke yi. Motocin gwamna mai tausayi ne ke tafe tare da rakiyar jigajigan 'yan siyasa kamar yadda aka saba ya ce wa fiye ɗin shi ya shigo da mutumin nan da ke waje haka kuwa aka yi bayan ya gaida uwar marayu ne ya ce a shigo da shi kowa ya fita. Arman ne ya duka ya ce hajiya lokaci ya ja don Allah ki yafe wa bawan Allah nan komai mukaddari ne kuma haka Allah ya so. Baban marayu Mansur ne ya sanya wa Arman baki akan maganar inda yake cewa hajiya ta yi haƙuri ta dubi girman Allah haka ta duba girman ubangijin kuwa ta ce babu komai ta yafe masa tare da cewa haihuwa ta maka rana ka ci darajar ɗanka ku fita da shi sai da arman ya ce haba hajiya ai komai ya wuce sannan aka yi wa tahir biza aka fitar da shi waje don a sama masa magani ba a fi awa uku ba ya ce gagarin kunan lokacin da arman zai biya kuɗi a dawo da gawar tasa uwar marayu cewa ta ce a bar shi a can kuɗin da za a shigo da shi najeriya a yi masallaci da su haka kuwa aka yi domin baya ketare maganar mahaifiyar matarsa sa'amatar rahim kuwa wasu motoci suke hawa ga su yan biyu farare tas mansur na zaune suka fado kansa sai shagwaba suke masa hajiya zinatu ce ta fara yi musu faɗa akan kar su balla mata mijinta dariya yayi ce ta bar masa yaransa haka dai ta zauna tana kallon cakwakiyarsu suna dariya haka yusra ta zo gidan har da 'yarta zina suna kiranta da ummi duk dai komai lafiya kalau sai san barka amatar rahaman ce ta ce dadi kaga ummi ta yi kyau sosai babu karya kawai ka yi wa hajiya abokiyar zama amatar rahim ta ce ke sabo za mu aura wa ummi dadi ya yi tsufa dariya suka sake ga baki ɗayansu ya ce ai shi ba ma ya so a kai kasuwa haka dai suke gudanar da rayuwarsu cikin so da ƙaunar juna ba za ka taɓa cewa ba mansur ne ya haifa arman ba su ma sauran yaran ba sa nuna komai dukkan abin da arman ya zartar a gidan nan da shi yake amfani Mai sauraro, a nan muka kawo ƙarshen karanta wannan labari mai suna bakin ganga. Da fatan kun ji daɗin yadda wannan labari ya zo muku. Alkairan da ke cikinsa Allah ya sada mu da su, kurakuran da ke ciki kuma Allah ya yafe mana. Kamar yadda aka saba, za ku iya aiko da saƙonnin ra'ayoyinku akan abin da kuka fahimta dangane da wannan labari na bakin ganga. A madadin Mujtaba Abdulrahman da kuma Abdulbasit Abdulmumin, Zainab mai agogo nake cewa mu kasance da ku a shiri na gaba. A ilimi yana da daɗi, shirin ga yauce wuce mu muradin zuciya na yanzu muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani ilimantarwa da fadakarwa da nishadi a waidu